Gwamnatin Najeriya ta bakin ministan noma da samar da abinci sanata Abubakar Kiyar ce ta bayyana hakan a wani taron manema labarai da ya gudana a birnin tarayyar kasar Abuja inda ta fayyace cewa za ta fara raba wa 'yan kasar hatsi tan dubu arba'in da biyu kyauta kamar yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yarda da shirin. Akwai kuɗaɗen da shi shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu ya bamu ya ce ko me za ku yi ku tabbatar cewa an yi wannan noman kuma an ƙara ma manomi ƙarfi yanzu cikin nan da sati mai zuwa daga litinin za mu fara wasu jihohi saboda a fara samu kayayyakin su ko yaya gwamnatin kasar za ta tantance mabukata da ya kamata su ci gajiyar wannan tallafi ganin yadda a baya an sha ganin yadda wasu marasa kishin al'umma ke karkatar da ababen da ya kamata talakawa su ci moriya sanata abubakar kyari ya ce abin da muka faɗa a kowane local government din in aka je a samu association din manoma din kuma muna da dai list din da muka sassaka har da yan tsaro da su kungiyoyin da kuma a traditional rulers muka sa su ma su shiga a cikin a wannan kwamiti din su ne za su ba da sunaye kuma su za a ba kaya su raba a wajen don saboda agro dealer kowa ya zo karban kayansa sai an tabbatar eh yana da gona a wurin eh zai je noma tukuna kuma ya sa hannu a wannan takardar da muka bayar tukuna ya ɗauka kayan kuma za a ɗauke shi hoto. A game da batun yadda gwamnonin jihohi za su iya ba da tasu gudunmuwa wajen rage matsalar yunwa baya ga ƙoƙarin gwamnatin tarayya sanata kyari ya ƙara da cewa. Mu dai kamar yadda muka samu irin response na gwamnoni da muka gani da yake halin da ake ciki ba ya kai to kowa ya tashi tsaye kuma mun gan yadda suka tashi tsaye suka duba suka gani akwai kamar irin su naija su Jigawa Kebbi Katsina Sokoto Kano duk sun tashi tsaye sai dai duk da wannan matakin da gwamnati ta dauka tsohon kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa Malam Ahmad Sajo ya ce matsalar ta wuce tunanin gwamnati to wallahi alal hakika ana cikin halin haulayi ba ma kawai talaka ba yanzu haka inda nake aiki akwai manyan ma'aikata da muke tare da su wadda sun kasa zuwa na kira su mai hana su zuwa suka ce ba su da ma kuɗin sa mai a mota to idan wanda yake ma karɓan albashi mai ɗan dama ya ce maka ya kasa to kai tunanin wanda yake karban ƙaramin albashi ko kuma wanda ma bai da ma wata hanya banda neman yau da kullum abu na biyu yau ɗin nan mura ta kama na je zan sayi magani aka sayar min magungunan kwaya takwas aka sayar min da shi dubu goma sha da ɗari biyu abin har ya bani tsoro na rasa me zan faɗa to abinci abin ya zama ba a magana a yanzu haka buhun masara ya kai dubu sittin kuma yanzu fa kaka ake damuna ake tsadan abinci ba yanzu ba muna gani al'amarin fa yana so ya wuce min sharin ya kai mahalaka dole ne a ɗauki matakai na tabbatar da cewa an sauko da wannan abin a koyaushe gwamnatocin najeriya akwai kuskure da muke yi a wajen shugabanci kuskuren shi shine idan muka tashi yin tsari na tattalin arziki muna tsammanin babu waɗanda za su fito su yi wa al'amarin zagon ƙasa to ƙasar ta zama na yanzu ba za ka ma san wake kishinta ba waye kuma baya kishinta ba akwai masu zagon ƙasa ga dukkan wani manufa na hukuma wadda su duk wani wahala da ake ciki su riba suke nema kuma riba suke samu dole ne a riƙa yin la'akari da irin wannan rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan najeriya miliyan 26,500 na fama da rashin rashin wadataccen abinci inda 'yan kasar ke kashe kaso 59 cikin 100 na abin da suke samu wajen abinci. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.